radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa biyu BOH ne a cikin shirinsa na rana, zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurarraka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya, sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma, sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin wannan shirin. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 18 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar tara ga watan muharram rana ta ƙarshe ga imam hussein alaihi salam da sahabansa a karbala sun raye daren wannan rana da salloli da addu'o'i da sauran ayyuka na ibada ga allah maɗaukakin sarki wannan ranar tana da muhimmanci a wajen dukkanin musulmi mabiya ta farkin manzon allah da ahlul bait alaihi salam sakamakon abin da ya faru ga imam hussein alaihi salam da kuma sauran iyalan gidan manzon allah waɗanda suke tare da shi a lokacin da sojojin yazidu dan ma'awiya dan abu sufyan suka killace su a karbala kafin su musu kisan gilla wanda ake bayyana shi a matsayin aiki mafi muni da aka aikata a tarihin addinin musulunci ba rasu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyar tozarta iyalan gidansa tsarkaka a wannan rana ce abbas dan uwan imam husain alaihi salam ya ba wa shamur bin zuljaushan amsar wasikarsa a wannan daren ne kuma a karbala shamur bin zuljaushan gije kusa da tantuna na imam husain alaihi salam ya kuma ɗaga murya yana kiran abbas wanda ɗan imam sani alaihi salam ne kuma ɗan fatimata ummul banin matar da imam ali alaihi salam ya aura bayan rasuwar fatimata zahra ɗayar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mahaifiyar imam hussein da imam hassan alaihi salam a lokacin ne abbas ya tafi wurinsa tare da yan uwansa usman da ja'afar da kuma abdullah sai ya ce masu na karɓo muku amana da sharaɗin kubar imam hussein alaihi salam a nan ne abbas ya ce masa allah ya katse hannunka ya kuma la'ani lamarinka shin ka karbo mana amana amma dan manzon allah bai da aminci daga nan ne sai suka juya suka bar shi da ƙarshe masu rarrako kun san cewa shekaru 42 da suka gabata rana irin ta yau marigayi imam kumeni ya ba da umarnin kawo ƙarshen mamayar da wasu makiya iran din suka yi wa garin fawaye na yankin kurdistan da ke kan iyakar ƙasar ta iran da kuma iraki bayan watanni shida da samun nasarar jin juhalin musulunci a iran wasu makiya tsarin musulunci a kasar waɗanda suke samun taimakon kasashen waje suka mame garin na fawe kamar da kuma suka yi ƙoƙarin ganin sun raba yankin kurdistan na iran amma haƙar su bata iya cimurwa ba domin kowa sun fuskanci turjiya mai tsanani daga mutanen garin sai dai sun rike garin na wani lokaci har zuwa lokacin da marga imam khomeini ya bayar da umarni na a yi amfani da ƙarfi domin 'yantar da garin a nan ne sojojin kasar ta iran da kuma dakarun sa kai na basij suka amsa kiran marigayi imam kumen kuma suka fatattake makiyan tare da tsarkake garin baki daya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga mahimman kanunsu. afghanistan yau ne ake sa ran manyan shugabannin kungiyar taliban da ta kwace mulki za su koma babban birnin kasar kabul kasashen iran da kuma rasha sun canza yawo game da batun komawa tattaunawar biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran a jamhuriyar nijar an fara zama makoki na kwanaki biyu daga yau laraba bayan kisan mutane 37 a yankin talaberi don suka labaran kamar da za a ji su a afghanistan yau ake sa ran manyan shugabannin kungiyar taliban ciki har da jagoran siyasar kungiyar mullah abdul gani baradar za su isa kabul babban birnin kasar baradar na daga cikin manyan shugabannin taliban da suka dawo gida a ranar talata sun dawo ne daga katar zuwa kan kandahar tushen taliban baradar na cikin waɗanda suka asasa taliban kuma yana cikin shugabannin da ke jagorantar tattaunawa da amurka a katar. bayan sakin sa daga gidan yari domin taimakawa ga tattaunawar sulhu a shekarar da 2010 aka kama shi a wani samaman dakarun amurka a karashi ana kallon wannan a matsayin wani yunkuri da wannan kungiyar take yi na ƙara ƙarfin ikonta tun bayan da ta kwace mulki a ƙasar ta afghanistan hukumomi a uganda sun ce ƙasar ta shirya tsaf domin karɓar 'yan afghanistan da ke gujewa rikici a ƙasar uganda ta ce za ta karɓi 'yan gudun hijirar na afghanistan dubu biyu bisa buƙatar amurka minista a gwamnatin uganda esther ayyankakun ya ce rukunin farko na 'yan afghanistan 500 zai sauka a filin jirgin saman antebe kuma za a musu gwajin cutar corona da zarar sun sauka sannan a killace su gwamnatin amurka ce za ta ɗauki dukkan yaunin kula da su in ji ministan idan dai hakan ta kasance uganda za ta zama wata ƙasa daga nahiyar afirka ta farko da za ta karbi 'yan gudun hijirar afghanistan tun bayan da 'yan taliban su kwace mulkin kasar uganda da ita ce kasa ta uku a duniya wajen karbar 'yan gudun hijira kasashen iran da kuma rasha sun canza yawu game da batun komawa tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da jirgin nukiliyar iran yayin wata ganawa manyan jami'an diplomasiyan kasashen biyu kana wakilai a kungiyoyin kasa da kasa da ke biyanna mikhail ulyanov na rasha da kazem gari babadi na iran sun tattauna kan yiwuwar komawa tattaunawar da aka dakatar sakamakon shirye-shiryen mika mulki ga sabuwar gwamnatin ibrahim ra'isi a iran tun watan afrilu ne wakilai da kasashen da suka rage a yarjejeniyar ta 2015 bayan ficewar amurka ke tattaunawa a vienna da nufin sake dawo da amurkar a cikin yarjejeniyar da kuma dagewa iran jerin takunkuman da aka kaba mata tun lokacin bangarorin sun yi tattaunawa har su shida a vienna waɗanda aka bayyana samun ci gaba duk da cewa dai akwai sabanin da ake cin karo da shi to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran gwamnatin jamhuriyar nijar ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu daga yau laraba domin juyayin mutum 37 da suka rasa rayukansu a wani harin da 'yan bindiga suka kai a jihar talabiri a wata sanarwar ta fitar da yammacin jiya ta hanyar kafofin talabijin da rediyo na kasar gwamnatin ta ce za a rage tsawon tutoci domin juyayin waɗanda suka rasu a harin harin dai da wasu 'yan bindiga kan babu ɗauke da manyan makamai suka kai da yammacin ranar litinin lokacin da suke aiki a gonakinsu ya yi sanadin mutuwar fararen hula 37 da kuma jikata wasu a ƙauyen dare dai da ke lardin bani bango a yankin tilaberin a shekarun baya-bayan nan dai yankin tilaberin yana fuskantar karuwar munanan hare-hare da ake kaddamarwa kan dakarun tsaron kasar da kuma fararen hula daga farkon shekarar 2021 din nan kimanin fararen hula 300 ne aka kashe a yankin kamar yadda alƙalin mahukumomin suka bayyana kwamitin koli na zaɓe a ƙasar libya ya sanar da kawo ƙarshen rijistar masu zaɓe a ƙasar inda mutane sama da miliyan biyu da dubu ɗari takwas suka rijista domin kaɗa kuri'a a zaben shugaban ƙasar gami da na 'yan majalisar dokoki da ke tafe 'yan kasar da ke ketare kuwa za su fara rijista ta intanet daga ranar laraba har zuwa 17 ga watan satumba inda aka tsara za su kada ƙuri'a a ofisoshin jakadancin kasar da ke ketare kasar mai yawan al'umma kimanin miliyan bakwai na son kawo ƙarshen shekaru goma da ta kwashe cikin rikici tun bayan guguwar neman sauyin da ta yi awan gaba da mulkin tsohon shugaban kasar murgayi mu'ammar gaddafi a cikin shekarar 2011 a watan oktoban shekarar ta gabata ce bangarorin da ke rikici a kasar suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wace bisa ga alamu take ci gaba da samun karbuwa a farkon kuma wannan shekara ce aka kafa gwamnatin wucin gadi a shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya wace kuma aka wa alhakin shirya manyan zaɓukan ƙasar a ranar 24 ga watan disamban bana sai dai ɗaya daga cikin saɓanin da ɓangarorin siyasar ƙasar ke da shi ne kawo yanzu yadda za a tsara dokokin zaɓen to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci tsoma da labaran labaran duniya yanzu kuma za kai ga taskar mota shirye-shirye za kuma farawa ne da shirin nan namu koma noma Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na koma noma. Shirin da ya sa bujiro muku da labaran da suka shafi noma da kiwo daga nan Radio Hausa hajj To shirin dai zai zama ci gaba wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan yanayin tafiyar damana a wasu sassan kasashen Afirka. Kowa To a cikin shirin na yau za mu yada zango ne a jamhuriyar Nijar bayan da a makon da ya gabata muka ce tarayyar Najeriya. Za kuma mu ci har ila yau game da yanayin tafiyar damanar a bana. Mun shi ne a jihar Tawa inda kuma muke tare da Malam Aliyu Nasarawa komin galma a karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Da farko kuma na fara tambayarsa ko ya yanayin tafiyar damana a yankin nasu. Ilai yadda mana kusan mashi take a kan gare mu dai. ko nan ma maganin mu kunan galma sun nan da ɗauka wani yanki kamar wajen tudu wani an akwai yashi haka yake haka sa da rufin sarri hajiya sun wara kanu ma sun wara kunni amma kamar inda ya kayance kamar kuma zama kamar wajen da baki inda a akwai ɗaukuwa to a za su ke gaban dawaki kenan ba su wada zagiya ba kamar kan da yake kamar guri shi guri ya inda inda kamar laka-laka yadda sun kai damu yake da su a da ɗaukar sanyi shi kuma suna haka horon su ana gyara kuma suna kasa kenan kuma kamar nan tudu wake shi ke ne ya fara yaɗu ya fara tashan halitta hakan ga mm. dawa ita kanta ma ta fara kusan kunshi na ko da dawa da muka ce ma dawa ezzayi ita kusan ta fara kunshi ko ta wani ko ta zage sha Allah ta'ala an abin da ya shayi kamar gyada ta yanzu ta fara huri a wurin da akwai tudu inda akwai kamar yashi inda kuma ba yashi kuma ta yi dubuwa ma ba ta ware wuri ba sannan kamar wanda ya shuka ta farko ta gida ta farko ta ware ma iya kasa hakan da sannan kamar wajen tudun nan wake kai ne ya ware wuri hakan da insha Allah ta'ala to wannan kuma sai ne yanayin damana kuma insha Allah alhamdulillah ma samu sanyi sai dai kamar can wani ruwan abba ai ruwa wanda zai gan da tudu ba da wuri mai karfi da wuri mai yashi na laka ba ta wannan ba sai dai masu wuri tudu suna sun kafa samu. da da da wuri insha Allah ta'ala a nan dai gare mu yankin kwamin garma wajen yankin gudunmu ma da kuwa insha Allah ta'ala. Eh, to kamar ya za ka kwatanta mana yanayin damanar a bana idan aka kwatanta da bara war haka. to kamar yanayin damanar ta bana kamar tasowar ta ta da mamaci da bara saboda gaskiya bana ta samu sanyi ba inda an kai waje kusan ma tungumi da wani an kai wanda ya shuka ta farkon nan bai kuma wata shuka ba amma kamar bara akwai da an kai shimka kashi uku ma to sai dai kuma munin matsaloli gare mu a wajen hukuma ba su tallafa ma manoma dangane da maganin da kashe kwari bai kuma wani shimka ba amma kamar bara akwai nan da shimka kashi uku ma to sai dai kuma munin matsaloli gare mu a wajen hukuma ba su tallafa ma manoma dangane da maganin da kashe kwari eh kamar dangane da hukuma mm. ya kamata a ce talaka yake wani wani ka noma nan abinci ne da rani shi ne abinci ne komi da komi ya kamata ce ita hukuma ta daga taimaka ma talakawa manoma da taki kuma da kwari wanda ka sauye damana wanda ka sauye eh, kamar wani hakan da kamar wanda suke lalata amfanin gona haka kamar wanda isi yi da wanda ka lalata amfanin gona kuwa hmm. eh sai ga tunda da mata ta so amma an samu kwari amma abin da ya kamar tsohon ido zuzuɗa yanzu yanzu ya kamata a yi tarihin a wannan abin abin da shi kuma abin da ka sama kamar wake tun da hari abin nan ba ya kamata a ce a hosa magani shi ne talaka ne samu unwani da wannan abin da ya noma a gani yawa insha Allah. Mm, to game da batun irin na ambaliya da ake cewa na fuskanta a wasu sacin ya lamarin yake. to insha Allah eh lalle kamar ambaliya ta ruwa kamar wanda yake kusan da kusan yanki na gebuwa ganga kusan ba ba gidan su rushe hmm. su tuba yadda aka gida tana ka mai yawa gini da take da kuwa na da yadda ambalin ruwa ana samu wannan sosai daga ruka yan hmm. kuma ina ku bayani ya inda ni sani kuma inda da masaka inda ka san inda kake nan na kake labari a kai ne hmm, to ana kula halin dai ba na dinga an yi samun mutuwar gidan tun da akwai nan gari mu kusan gina hamsin da bakwai sun kama da bara to bana dai ka yi sai dai kamar ruwa an da ka zubiya da jiroli amma a kama ce gebe ya sako ya rusa gari yanzu dai a halin yanzu gari kamar kamar dai ban ja ba ba sa abin da kasance a gaba amma sai mun daga Allah ma ta kawo mm, mm. amma a halin yanzu gari kamar ruwan da aka yi na suna jiroli da zubiya amma kama ce gebe ya kuma cike ya rusa gidaje na nasarawa ko nan kwamin galama kusan duk kwamin galama bai ba sani ba a halin yanzu gari To la masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan daka wa shirin burki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu inda kuma za a ji mu dauke da cigaban wannan tattaunawar. Kafin nan dai a madadin bakon namu Malam Aliyu Nasarawa komin galma daga karamar hukumar Madawa a jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar ni Hassan Barka da na kasance da kuke cewa a huta lafiya. Allah. Allah. Allah Shirin mu koma noma kenan to kuma ga shirin nan na daki dan Iraniyawa. kide kide Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin ranakun juyayi na zagayowar shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam. bari koma gefe hana ku da Hajj Sadiq Ohangariyon domin rera mana waƙar da ya yi ta juyayi ta zagayowar ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam ai saurari lafiya. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Ga waƙar kamar da take daga bakin mai ita. چراغ خیمه خاموش امشب همه عالم سرا گوش امشب شب شوق شب سوز و گدازه شب شب ها شب راز و نیازه شب شب ها شب راز و نیازه آشورا شب عشق شب عشق به جهان تا و تب عشق تب روی حسین و چشم زینب شب روی حسین و چشم زینب شب آشورا و شب اشته به جهان تاب و تب اشته شب آشورا و شب اشته به جهان تاب و تب چراغ خیمه خاموش امشب همه عالم سراپا گوش امشب شب شوق شب سوز و گدازه شب شب ها شب راز و نیازه شب شب ها شب راز و نیازه شب آشورا شب عشقه an gaishe ka Haji Sadiq ohangireon a cikin wannan waka ta juyayi ta shahadar Imam Hussein alaihi salam da ka gabatar. Da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin ceton manzon Allah annan Muhammad tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka. Kuma anan zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka haɗu mana ya kawo jiki amma adin waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya در راه تو من خجلم گو که نیاوردم از مجرد سیل گوهر میدهم عاشق حقم منو در راه ina ga kuma a gaba ɗaya da wannan ne zan yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbonmu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hazan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya thank you